على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم مقامات الحريري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنه فرد له ما في الصدقات حصة sannan lallai wato ya yanka musu wani kista wani wani yanki ya yanka musu wani rabo wato nasu a cikin sadaka ya dan ba su wani rabo nasu a cikin sadaka shi sarki ko alƙali wana wala ma min darahimiha wana wala kuma qabda ya miƙa musu wani jam'a min darahimihima daga dirhamomin su قال وقال لهما تعلل هذه kulala. sai ce musu ku shagaltu da wannan ɗan wato ragowar nono kulala ragowar nono ku ɗan shagaltu da wannan ragowar nono wannan kinaya ne wato ɗan abin da ya basu wanda babu yawa ɗan shagaltu da shi wata eh, naddaya bi hadil kulala sai ce musu wato ku ɗan jiƙa hannayenku da wannan ɗan gamshi ɗin ku ɗan jiƙa hannayenku da wannan ɗan gamshi ɗin wasbira ala kaidi zamani wa kaddi ku yi haƙuri akan makircin zamani da kuma ainihin wahala na zamani fa asallahu an ce bil fathi ana fata Allah ya zo da fatahi ko kuma al'amari daga wajensa na'am fa nahada wal shaykh farhatun mutlaq wato sai suka zabura alhali shi wannan a wannan dattijo wannan tsoho ina da farin ciki na wanda aka sake shi min al-isari daga dabaibai hmm. a gane irin farin cikin wanda aka sake shi daga dabaibai wa izzatul musiri ba'da al isa yana da farin cikin irin mawadaci bayan bayan talauci hmm. mutumin da da yana cikin talauci yazo ya samu wadata ya zai kasance wajen farin ciki to shi wannan girza farin ciki wanda yake da alaka har da girgiza farin ciki har mutum na kada jiki saboda murna eh qalan rawi sai mai ruwa ya ce wa kuntu araftu annahu abu zaid sa'atan eh, abu zaid to na kasance na san cewa lalle shi abu zaid ne hmm. sa'atan bazakar shamsu lokacin da ranar shi ya bayyana hmm. ranar shi ya bayyana nan ba wai hakiki cewa rana ya bayyana ba hmm. wato hakikanin shamsiyar da ya bayyana sai ya kamanta bayyana shamsiyar shi da bayyana rana kaga rana ya bayyana yana fitowa ne baro baro shi ma lokacin nan sai shafiyan abu zai ya bayyana baro-baro sai yadda babu tawili eh wannan zaga ilso ko lokacin da amaryarsa ta tayar mai da hankali amaryarsa sai ta husuma da shi wa kittu ufsihu an iftina'i saura kaɗan in bayyanar da nau'i nau'in makirci da saura kaɗan in bayyanar da an gane ko nau'i nau'i na iftina'i Hmm. nau'i nau'i na makin sa nan wa ismari afna'i da kuma ɗayan itacen nan na rassansa afna'an hmm. eh? da ɗayan itace na rassansa saura kaɗan in bayyana da wannan ƴaƴan itacen wato nan da yake nufi wato abin da ya samu ina son yi bayanin abin da ya samu na kuɗaɗe tona mai asiri na'am summa ashfaqtu min usuli usul al-qadi ala kadi, sannan sai na sai kai sannan sai na ji tsoro akan akan ainihin tsinkaye tsoro sai na ji tsoro a gane ko kuma eh ko kuma na tausaya duka ko na ji tsoro daga ainihin tsinkayen alƙali ga ainihin kirkirar ƙaryarsa na ji tsoro kada alƙali ya kai kirkirar ƙaryar shi abu zai ya gano makircinsa wata zuwi lisani da kuma yadda yake ƙawata harshensa wato duk sun tsoron kada a gano wannan abu fala yura inda irfani fala yura shi hmm. fala yura inda irfani alƙalin ba zai gani ba a lokacin da ya gane shi ba zai gani ba an yura shi hawu li ihsani wato ya yi ɗawainiya zuwa ga kyautata masa shi shi alƙalin ba zai gani ya yi ɗawainiya wajen kyautata masa ba fa ahjamtu anil qawli ihjamul murtab Say the ja